الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na fikihu a wannan littafi na fikihu a mashabar al'imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala bi ma'ana shahararren littafin nan na matnu risala wanda fadilatu sheik abu muhammad abdullah bin abi zaid al ya rubuta rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba a darasinmu wanda ya gabata mun kammala bayani dangane da ainihin sifan ayyuka a cikin sallolin nan guda biyar hale da waɗansu na filfili waɗanda suke da alaƙa da waɗannan sallolin farillai guda biyar a yau isha Allahu ta'ala a darasinmu na goma sha biyar za mu taki a babin da ya shafi limanci da kuma matsayin liman da matsayin mai koyi da liman wanda mun fara karantawa inda malai ke cewa wa ya ummun nasa afdaluhum wa abqahuhum wanda zai jagoranci mutane sallah shine wanda ya fi su mutunci wanda ya fi su daraja sa'annan kuma wanda ya fi su fahimtan addinin Allah mana wanda ya fi su ilimi kenan to anan malai ya takaita sabanin waɗansu littafai da suka ambaci waɗansu abubuwa waɗanda yake da dama malamai suka ce babu dalilai a kansu babban dalili na ainihin limanci ko na naɗa liman shine hadisin annabi ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda zai jagoranci mutane sallah shine wanda ya fi su sanin littafin Allah fa in kanu a. qira'ati sawa'a idan sun kasance wajen karatu daidai wa daidai suke su ma'ana tsaran juna ne to fa'a a'lamuhum bi sunna wanda ya fi su sanin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to fa in kanu fi sunnati sawa'a idan sun kasance a sunna tsaran juna ne bi ma'ana ilimin su ɗaya ne daidai wa daidai to sai a samu wanda ya riga su hijira ko wanda yake da shekaru ko wanda ya riga ki ga musulunci saboda ana kyauta zaton ya ɗara wa sauran da suka shigo daga baya ko da yake ilimi falala ce ta Allah kuma mai mai yasha kamar yadda Allah ya ce yuti hikmata man yasha wa man yuti hikma faqad utiya khairan katira wa ma ya zakaru illa ulul albab saboda haka za ga wani kafi shi shekaru amma shi kuma ya fi ka ilimi ko ya fi ka kudi ko ya fi ka matsayi ko ya fi ka yaya ko ya fi ka lafiya ko da yake wanda ka fi shi shekaru ya kamata ce ya fi ka lafiya kafin shi ma ya zo matsayin naka to amma ka ga ta ɓangarorin abin da ya fi kudi ko 'ya'ya ko ilimi wannan na Allah ne to don haka kusan mai risala ya ɗan ɗauko magana ɗibin abinda manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi wanda ya fi ilimi ya fi mutunci shi za a naɗa shi ake idan mutum yana da ilimi bai da mutunci to ba za a naɗa shi limanci ba sai a ɗauko wanda ya fi shi mutunci ko da iliminsa bai kai nasa ba ولا تأم المرأة في فريدة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء mai risala ya ce mace ba ta yin limanci a cikin sallan farilla ko sallan nafila walau maza walau mata wannan fahimtar mafiya yawan malamai cikin masabar malikiya kenan mata ba sa limanci to amma an samu hadisi wanda ya ishara ga limancin mace da kuma idan za ta jagoranci sallah ga inda za ta tsaya amma hadisin da ya fi inganci shine mace ta jagoranci 'yan uwanta mata limanci amma ba maza ba saboda rijalu qawwamuna ala nisa bima fadalallahu ba zahon, ala babin wa bima amfaku min amwalihim saboda haka Allah ta'ala ya riga ya bambanta tuntunin amma mace za ta iya jagorantar 'yan uwanta mata sallah sai dai ita ba ta tsayawa kamar yadda limami namiji yake tsayawa sahun gaba na mata wajen tsakiya za su buɗa mata sai ta tsaya wannan shine tsari abinda malamai suka ambata kenan shine inganta a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen kiran sallah to sai a sa wani kato ya musu kiran sallah idan ya kira sallah cikin gida kamar irin manya-manyan gidajen nan in ya kira sallah shi na gi kuma sai ya zo masallaci ya yi sallah tunda ba zai bi su sallah ba ba za a sa mata su yi kiran sallah ba mace ta yi kiran sallah a ji muryanta a cikin gidanta ba haramun ba ne to amma kun san kiran sallah akwai daga murya tunda akwai daga murya yana iya yiwa wani kato daga waje ya ji shi yasa aka ce sai a sa wani kato sai musu kiran sallah kamar misalin a ce bila ko kuma gamman house gamman house suna ɗiban filaye ne ba iyaka wajen matan gwamna daban wajen gwamna daban wajen get ɗinsa bakinsa ma daban kuma wani lokaci ana samun rata mai tsanani a tsakani shi yasa nake buga misali da gamman hau amma da bila ya kamata a buga misali da hito to wani shi bai san da bila yake ba shi ya ɗauka bila kamar gidan mai angonsu ne eh in kace zaka zagaye bila how many kilometers ba ma zai yi ka zagaye ba saboda for security purpose amma yana da yawa ko ɗan gefen da aka bari ana bi za ga ka tafiya kilomitas masu yawa kafin ka kure ka tangan bila to mai yiwa matan shugaban kasa ko matan gwamna ita ma ana ce shugaban mata ce ta jiha ko ta kasan to sai aka yi mata masallacinta tunda inda gidanta yake a nan ofis yake da komai da komai to lokacin sallah yayi sai a tura wani ma'aikata na wani ma'aikata yana biyan sa albashi sai ya musu kiran sallah in yayi kiran sallah kenan matan shugaban kasa sai ta ja sallah ko matan gwamnati ta ja sallah in za ta yi ya, in kuma jahilai ne sai su sanya matan da za ta iya limanci wannan ya halatta amma masabar malikiya suka ce a'a wala ta umul mar'atu mace ba ta limanci fi faridatin wala nafilatin la rijalan wala nisaa wala kine sai risala ba za ta jagoranci maza ba ba za ta jagoranci mata ba to amma dai zance mafi inganci tana iya jagorantar mata amma ban da maza saboda maza Allah ya ba su shugabanci saboda haka mace ba ta wuce gabansu sai dai karambani amma inda ya tsaban musulunci ne to mace ba ta wuce gabansu sun koda ilimi ne to akwai tsarin yadda za a dauka in matan tana da ilimin da mazaje ba su da shi don ana iya samun haka wani lokaci jefi-jefi amma ku duba ku gani mafiya yawan ilimi da abubuwa masu wahala za ka samu mazaje ne akan gaba da yanzu kuma da karambaninsu ya kai su sukan shiga aikin da ba nasu ba shi yasa za ga mace tana leburanci leburanci ba aikin mace ba ne mace ta ringa ɗebo yaki da suminti da bulok tana ɗorawa ko ta hau sama tana rafta ba nata ba ne wannan na mazaje ne wanda su idan mace ta faɗo tausaya mata da za a yi da matsalan da za ta faɗa ciki yana da wahala doga har namiji ya faɗo domin shi in ya faɗo ko bai gama warkewa ba dole ya taki kwarai da gaske ko bai gama warkewa ba dole ya taki to don haka kun ga wannan sadara mun ɗauki wani ɓangare kenan wani ɓangare kuma eh mun ajiye wala ta ummul mar'atu mace ba ta limanci fi faridatin wala nafilatin cikin sallan farilla ko nafila la rijalan wala nisaa walau ta jagoranci mazaje salla ko ta jagoranci mataye sallah wa yaqra'u ma al-imam sannan wanda yake sallah tare da liman zai yi karatu fi ma yusirru fihi cikin sallan da liman yake boye karatu abinda malamai da yawa ma suka ce wannan dole ne musamman ma a cikin suratul fatiha karatun duk da ake yi a boye to kai ma mu idan kana bin liman to lallai kai ma za ka yi karatu abinda malam ya ambata kenan a nan. saboda haka musamman a karatun fatiha dole kai karatu to wanda yake koyi da liman a karatun da liman yake koyewa idan bai karatu ba me zai yi a ina tambayan kuma zai yi irin wannan ne yake sa idan liman ya yi ruku'u yana tunanin wani waje ki kuma sai ya sujada a yana samun haka wanda ya fi su shirme ya fi su rikicewa shine liman yana rukuwa Allahu akbar shi kuma zai ce assalamu alaikum sai ya ce af don haka idan liman yana limanci a karatun da ake boyewa to ka kokari ka yi karatun ka kai ma a boye tunda ba za ka yi a bayyane ba dama tunda liman ma yake a boye kai ma a boye za ka yi musamman ma suratul fatiha saboda annabi ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga duk wanda bai karanta fatiha ba na'am wala yaqra'u ma'ahu fi ma yajharu fihi amma ba zai karatu tare da liman ba cikin abin da liman yake bayyanawa shi yasa anan ko koda suratul fatiha ce duk da kasancewa dan su malamai suna cewa a suratul fatiha za ka yi karatu yana yi kana yi aka ce wannan kuskure ne suka ce to idan liman ya gama fatiha sai ya dan jinkirta ya dan dauki lokaci ya yi shiru don ya da mutanen da suke bayansa dama su masu karanta fatiha amma babu hadisi nassi karara shi kuma da ya goyi bayan wannan yasa ni nake da fahimtar cewa in liman yana bayyana karatu ka saurare shi an saurare shi ma aka kare balle kuma a ce kai kana naka tunda duk abin da liman yana gama fatiha misali fatiha kawai ya yi ya ce mu da hamata kai kuma ba ka gama karatun fatiha ba ya ruku sai ka zaya ai ka saba ka'ida sai dai idan baka jin karatun yana bayyana karatu baka jin karatun to wannan kuma sai ka yi kaga mun koma hukuncin wajen boye karatu kenan ina fata an gane wa man adraka raka'a duk wanda ya riski raka'a guda fa aktara ko fiye da haka cikin kowace sallah fa kada atraka aljamaa to wannan ya riski sallar jami'i mafi karanci raka'a guda ka zo ka samu ana raka'an karshe ana ruku'a ka zo ka samu liman kafin ya dago daga ruku'u ba wai kun yi kiliya a hanya ba saboda kun yi kiliya a hanya akwai matsala malamai da dama suna ce kiliya ba a same shi ba sai in ka same shi yana ruku kana ruku shi kuma yana ya fara dagowa to ka samu wannan raka saboda haka yana kyauta zaton za ka samu ladan jam'i a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma ladan jam'i ya kai daraja ko bangarori har nawa 25 27 sannan kuma Allah ya ga dama wallahu yudha'ifu liman yasha Allah zai kara ma wanda ya ga dama ya kara masa to sai dai ku lura mala ya kawo wannan shimfiɗa ne don ya nuna mana ga masabar malikiya duk wanda aka zo aka ce ya samu jami'i fa to ko da zai sake sallan wani ba zai bi shi ba balle kuma idan ya taki zai ci ko sauran wani ya bi shi ina fata an gani kun sai mu yanzu a nan mun saba idan aka tsere maka da wasu rakawoyin ka miƙe za ka cikita sai wani ya zo kuma sai ya hadu da kai sai ya jona da kai saboda wasu malamai sun ce babu laifi to ga masabar malikiya ba zai yi ba in ka ga an bi ka shine baka samu komai ba amma inda ka samu a guda ko fiye da haka to duk wanda ya samu a guda fa kada darakal jama'a ya riski jama'a Fal falyabni ba'da salamil imami ma fata sai ya biya bayan sallamar liman abin da ya kubuce masa kala nahwi ma fa'ala al-imamu kwatankwacin abin da liman ya aikata fil wajen karatu wa ma fil wal julusi amma wajen tsayuwa da wajen zama fa fi'luhu ka fi'lil bani aikin sa kaman aikin mai gini ne al musalli wahda wanda yake sallah shi saboda haka abinda mai risala yake bayyana mana shine duk wanda ya zo ya samu an kubuce masa da waɗansu rakawoyi to idan ya taki zai biya zai biya exactly abinda liman yayi ne musamman ma wajen karatu saboda haka mutumin da ya zo ya samu rakawai guda biyu na karshe a sallan ikaki idan ya taki zai biya zai kawo rakawai guda nawa guda biyu yaya karatun suke gani zai fatiha da sura bayyane shi ne abinda malaike fallon shi ya sa mai muktasar yace wa qada ƙaula wa banal alfi'la zai biya zance duk abinda aka furta zai biya amma kuma wajen aiki kamar gini ne tunda ba za a ce liman ya yi minti uku yana ruku kai ma sai yi uku ba ko ya yi minti kaza yana sujada kai ma sai yi haka ba tunda wannan ba zai yiwu ba to amma karatun da aka yi to abinda zaka biya kenan shine mai muktasar ya takura a takaice to kun ga idan mun je muktasar ba sai mun yi dogon bayani anan ba eh wa kadal qawla wa banal fi'la kusan malaman da su haka suke su haddace risala su haddace ahalari su haddace muktasar su haddace askari kana taba su sai su ce waqadal qawla wa banal fi'la bai yanzu kuma sai aka samu canji idan za ka kafa hujja sai ka kawo aya sannan ka kawo hadisi sannan ka kawo fassarar malamai in kuma ka fara daga ƙasa ka kawo nassin malamai sai ka ce to sun samo dalili ne daga hadisi kaza sannan kuma aya kaza ma ta tabbatar da haka ina fata an gani to amma su malaman kyau ba ruwan su in an ce mai risala yake kaza kenan fa intaha magana ta kare eh to amma yanzu abin an fada laki wannan kenan to sai dai kuma abinda hadisi ya ambata maza Allah ya ce fama fatakun fa'atinmu to wannan kalman fa'atinmu duk malaman hadisai sun ce fa'atinmu din nan ya fi inganci fa'atinmu kuma daga atamma ne atamma yutinmu menene mazdarinsa atamma barin tambayi limamai a tamma yutimmu barin tambayi limamai so itimaman saboda me a tamma a tamama fi'ili ne ruba'i mazidun an mujarrad muda'af aw mufakhal okay to limamai sun ba mu amsa a tan mayutinmu itmama shi ne ka cika to cikawa kuwa shi banal ƙaula wa banal fela shi ne bambanci shi yasa za ku ga a yanzu mutum zai zo ya samu rakawai guda biyu na ƙarshe a sallan isha'i idan ya taki saboda wannan hadisin sai ya sake kawo guda biyu fatiha babu sura exactly abin da ya samu duk da kasancewa ga abin da ya samu kaga in aka zo aka baje maka sallansa za ga duka rakoyi guda hudu ya yi su fatiha babu sura kuma ame a ɓoye ko ba haka bane to a wajen Allah biyu din nan Allah zai gyara masa sauran biyun kuma shine wanda ya da kansa tunda annabi ya ce a cika ina fata an gane to shi ne bambanci to wannan wuri yana ɗaya daga cikin inda aka samu bambanci tsakanin masabar malikiya da waɗansu masabobi su masabar malikiya suna cewa ka biya waɗansu masabobi kuma suna cewa ka cika to ya kamata a ringa gane bambanci eh, don kan mutum ya je gaba ya rude hmm. wa man salla wahda to duk wanda ya sallah ke kadai falahu an yu'ida fil jama'a yana da daman ya sake maimaita sallan cikin wata jama'a lil fatli fi zalika saboda falalan da yake cikin wannan Wala hadisi ya tabbatar da haka dalle kuwa hadisi ya tabbatar da haka dun ba yadda za a yi sallanka da kai kai kadai ba tare da wani uzuri ba wanda za ka samu daraja guda daya a hada da sallan da za ka yi cikin jama'a a samu daraja 25 ko 27 ba za ka hada su ba yana iya yiwa akwai uzuri kai sallah kai kadai daga baya kuma sai uzurin ya gushe idan ya gushe ka samu mutane za su yi sallah to ka bi su sai dai ga masabar malikiya tunda ka yi sallah kai kadai yanzu kuma za a sake sallah to ba za ka yi limanci ba sai dai ka zama mamu tunda kana da salloli guda biyu za ka ba da zaɓi ne wa Allah yana iya yiwa ta farkon Allah ya riga ya zaba kaga ta biyu ta zama nafila shi yasa suke gudun karka jagoranci mutane sallan farilla alhali kai kuma a wajen ka nafila ne an gane ko to amma sauran malamai suna ce babu laifi tunda an bar zabi wa Allah shikenan a bar zabi wa Allah nan kai kai kadai can da aka zo sallah aka ce maka bismillah to sai ka wuce ba ruwanka da cewa kai ba ruwanka wannan zakalinka da ubangijinka ne illa al وحدها wahdaha a masabar malikiya suka ce banda magariba me yasa eh saboda lokacin ta mun karanta a can baya saboda lokacin suka ce magariba ana kiran sallah ayi amma kun ga mu ba haka muke yi ba wani lokaci sai waɗansu masallatai ma sun gama sallah wanda muke karatu mu mu zo muna sallah wani ma zai sallar magariba unguwansa zai samu ba mu idar da sallah ba ko ba ka bane eh to kaga nan mamu ma mun kauce wa malikiya to amma mu inda muka dafe eh inda muka rike shine a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana samu za a yi kiran sallah ka ga sahabbai sun zo suna ta sallolin na filfili a masallaci kafin a yi sallar magariba wanda da dama daga cikinsu sukan dauka cewa an yi sallar magariba ne kaga dare yayi kwarai da gaske dare yayi amma dai abin da ka fi so ba wai kullun ne za a ringa tura magariba din ba yanzu ranar da babu karatu da wuri muke shiga sallah in ka yi wasa ma sai ka zo ka rasa eh, amma ran da yake da karatu ana dan jinkirtawa musamman ma waɗanda suke zuwa daga nesa wani sai ya rufe shagonsa wani sai ya gama kintsa gidansa tukuna sannan ya kama hanya ya zo eh. to dalilin da yasa suka ce banda magariba saboda magariba tana da kankanin lokaci lokacin da ki ga za a yi sallar magariba to idan ka yi daga ba kuma ka samu mutane za su yi jami'i ba za ka bi su ba saboda waɗannan malamai suna da fahimtar kai kafi kyautatawa tun da ka yi magariban da wuri wa man adaraka raka'atan fa aktara duk wanda ya riski raka'a guda ko fiye da haka min salatil jama'a a sallar jama'a to fala hafi fi jama'atin shi kan ba zai sake maimaita ta a cikin wata jama'a ba inda ka samu raka'a guda to shikenan shi yasa kuskure ne mutum ya zo ya samu raka'a guda bayan ya samu raka'a guda ya taki zai cika sai ya ji waɗansu suna ta da ya kama sai ya sallama ya je ya same su wannan daushe ne eh, kwarai da gaske eh. ai abinda hadisi ma ya ambata shine kana shigowa masallaci ka samu ana tahiyan karshe mazalla Allah ce ka jona da su to kaga nan ma wanda ya tsaya wa yana jira sai an yi sallama shi ma daushe ne don ba abinda yayi ba abinda sunna ta karantar bane wani lokaci zaka makara sai ka zo sai ga waɗansu sun tsaya tsaya suna abin da me yasa kuna da girman ku da dattakun ku amma ku tsaya bayan annabin ku ya ce duk abin da ka samu liman yana yi ku bi za ku samu lada abin da muka manta ba mu ambata ba shine duk mutumin da ya fito daga gidansa da niyyar zai yi jami'i sai ya zo masallaci ya samu an yi sallah idan ya yi sallah ko da shi kaɗansa ne ana kyautar zaton zai samu ladan jami'i saboda inna mala malu bin niyyat wa inna mali kullum rayin malawa saboda fito wannan da ya yi purposely saboda ya samu jami'i kuma sai abin ya tsere masa dalilin da ya sa aka ce in ka zo masallaci ka samu ana sallah aka ce karka yi gaggawa ko da za a dauko daga ruku kada ka yi gaggawa dun ba daidai ba ne wannan kyakkyawan niyyar da ka fito da ita to za ka samu lada tamkar ka samu sallar cikakkiya shi yasa in ka zo ka samu liman yana sujadan karshe ko yana ta hiyan karshe to kai niyya ka bi shi in kai niyya ka bi shi sallama sai ka tashi ka ci ko sallanka kamar yadda muka ce akwai masu fahimtar cewa lokacin da ka zo cikawa to waɗansu suna iya zuwa su zo su taɓa ka su bi ka me yasa ake taɓa mutum don a sanar da ki cewa fa za a bi shi ba ana taba ka waiwaya ba a'a in an taba ka ana son a guda maka cewa za a bi ka sallah ne to ka gane haka to kaga in babu nutsuwa sosai ya kamata ka kinza domin yanzu kai ba mamu ba ne liman ne liman kuma ba karamin mutum ba ne to don haka suna da fahimtar cewa wato za a iya bin ka sallah masabar malikiya kuma suna ce duk wanda za a bin shi sai idan bai samu raka'a guda ba in ya samu akalla mai raka'a abinda bai kai raka'a guda ba kun san ba a lissafinsa in ya taki kamar mai sallah ki kaɗansa ne to shine suka ce waɗansu za su iya bin ina fata an gane to amma kuma sauran malamai sun ce ko da sauran raka'a guda ce ta ƙarshe ka tashi zaka cika to wani idan ya shigo zai iya binka wannan ba matsala ba ne na'am wa man lam yudrik illa tashahhuda aw yasujuda duk wanda bai riski komai ba sai ainihin tahiya ko sujada huwa yau'i da fi jama'a to wannan yana iya maimaitawa cikin wata jama'a sai dai abinda nasi shi kuma ya gwada idan ka samu sujada ko ka samu tahiya ba za ka lissafi da wannan raka'a ba amma kana da lada saboda haka in ka mike ka ci gaba da sallanka shine sai ka kawo dukan rus gaba daya tunda already baka samu raka'a kolai ba na'am amma akwai abin da waɗansu suka ambata cikin littafai shi yasa za ka ga waɗansu ƙasashe idan ka je suna yi mutumin da ya zo ya samu liman yana sujada in ka je wata ƙasa sai ka ga suna zuwa sai su yi kabbara an suka yi kabbara sai su yi ruku suna ruku sai su mike suna mikewa sai su samu limami a sujada ta biyu yana sujada ta farko zai dago sai ya samu liman a sujada ta biyu in kuma ya dauka sujada ta farko ce aka yi sai ga liman ya kama tahiya to zai sujada ta biyu in yayi sujada ta biyu sai ya dawo sai ya cigaba da tahiya da shi ya samu raka guda kenan eh kun gane yadda sallan take ko eh akwai malaman da suka yi bayanin haka yasa in je wata kasa za ka ga suna yin haka eh a ina? ok a nan mako wanda suke yi eh kasan wani ya tafi saudiya sai je dauko wato mutanen mu suna bakake suna da wuyan sha'ani wallahi bakake suna da wuyan sha'ani wani abin ba zai dauko ba sai ya je saudiya ya je ya ga mutanen bangladesh afghanistan sri lanka indonesia malaysia ina ne india suna aikatawa to shi kenan shi ma sai ya je ya dauko ni yadda ka yi ka ɓamɓare shi ba zai bambaru ba saboda ya rena ya ga waɗansu jajaye suna yi kuma wasu jajayen da yawan su jahilai ne wallahi yana daga cikin al'adansu ana yin sallama za ga suna take suna nafila annabi bai karantar da haka ba babban kuskure ne ana sallama ka take za ka yi nafila kuskure ne amma a masallacin kaba ko madina za ga suna yi liman na sallama za su take su kawo nafila ba haka annabi ya yi ba to kai ka je ka gani a can kenan sai za ku lura da duk wanda ya je umra ko ya je aikin haji in ya dawo ku dubi ɗabi'unsa ana sallama sai ga ya tashi Allahu akbar amma da yake baki ne na kwana biyu ne wani eh na kwana biyu ne to ka nemi ilimi ka yi tambaya fasalu halar zikiri in kuntum la ta'lamu ko da ke Allah sarki ido aka cewa kare na ya ce wanda nake gani kullum shi ya rayar da malamansa gwarai da gaske abin da ya gani ana yi a can shi kenan kuma ba zai tambaya ba shi yana gani daidai ne to ai suna ba da dama wa mutane da yawa ne su shigo aikin haji su ma an aka gyale su kai din nan da ka karanta ahalari ko mai wallahi za ka karanta da su da yawan su kwarai da gaske za ka karantar da su su dai kawai da yake suna da tsari ne kai za ka je kana kokuwa wajen layin karban shinkafa da tafiya da shinkafa kaza su kuma zuwa za ka gabasa wa wannan kokowa za ku yi kokowa wajen shiga jirgi daga ku har malamanku don a lokacin ba za ka sassauta an aka ce saura fit guda biyar ne wallahi ga malamin ka kana ji kana gani ba za ka ce ka haƙura malam ya shiga ba wallahi kokowa za ku yi da malam wannan duk mun gani ya za ka gani ka yi kokowa da ne idan muka je can muka haɗu kan mun tambaya in ce ban sani ba Allah ya kyauta na'am warrajulul wahidu mutum guda ɗaya ma'al imami tare da liman idan za su yi sallah su biyun su kacal ya komo an yaminihi zai tsaya a damar liman ne zai tsaya a damar liman ne wa kumun rajulani fa aktsaru kalfahu amma mutum biyu ko fiye da haka su kuma za su tsaya a bayan liman ku lura anan mai risala da ya ce liman da mamu wanda za su yi sallah su biyu za su tsaya ya ce ɗaya yi gaba ɗaya ba zai fala ba ya sa ke ganin ɗaya gaba ɗaya ba ya kuskure liman da mamu jerantuwa suke yi ina fata an gani inda ake gane bambanci shine liman shi yake farawa domin ko ka haifi liman sai ya yi aiki ka yi shi ne daidai ko ka haife shi balle kana yayansa amma idan mutane da yawa ne to za su zaya bayan liman wannan idan maza ne za su yi sallah idan mata ne za su yi sallah to limamin su su mata limamin su mace tana tsakiyarsu ne to idan namiji ne fa yana gaba kun ga gara mu gyara dun bayanin da muka yi da farko wani zai ce ci afi aini ina jan limanci na mata ni ina tsayawa a gaban ku ashe a tsakanin su zan tsaya <laughs> yi wato da filin da yake tsayawa a gaba yana ganin kuskure ne to kana jin yanzu ka tsaya a tsakanin su za ka iya sallah ai ko matar ka ce ba za ka jeru da ita ba ware da gaske ko matar ka ce saboda idan mutum ya zo yasa ake yin bayani sosai wa mutane saboda banda karambani mutumin da ya angwance matarsa ta tare daren farko idan zai shiga zaki ya kake dariya ne inda kakana kalle ka eh so san abin da ake so shine lokacin da zaka shiga daki abokanka sun rako ka dama yana daga cikin rakiyar abokai da daɗin mu'amala da abokai gudumawa da za su baka ka cika aljihunka da gudumawa sai ka biyo ka sayo wasu kaji haka da kayan zaki da kayan marmari eh sai ka shigo da su bayan an goge wuya to sai a tashi a yi alola kuma sai a yi sallah kana gaba tana baya ba jirantuwa ke yi ba gaba da jiru babu jirantuwa ai ke sa ake fada zai ka san wani wawan sai sai ce ki zo mana yana ganin matarsa ce eh ba a jerantuwa kana gaba tana baya bayan an idar da sallah sai ka juyo to alarama ya tuna da eh algadara shu'ara'u min mutaraddamin am hal arabta ad-dara ba'da tawahhumin ودع حريرة إن الركب مرتهل وهل تطيع وداء أيها الرجل ina jin wasu sun kashe kunne don su je to ba zan fasara ba <laughs> eh to kagan ka jiyo kuma shikenan sai ya ci gaba da zance to almuhim mutumin da zai sallah da matarsa ko a daren farko ne ko a daren tsakiya ne ko na ƙarshe ne a baya za ta zaya wannan shi yake gwada cewa inda za ka yi limanci wa mace guda ɗaya ko mahaifiyarka ce tana can bayanka saboda haka yin mata da yawa ne su ma na can baya eh, na sosai ma da yake me fa'in kana timra'atun ma'ahuma idan kuma akwai mace tare da su kalfa huma sai ta tsaya a bayan mazaje guda biyu ga liman ga mazaje guda biyu ga mata to liman yana gaba mazaje guda biyu suna baya sannan mace tana can baya wannan kan nassin hadisi ne karar ma na Anas bin Malik radiyallahu anhu lokacin da annabi ya kai ziyara gidansu za su yi sallah wata tsohuwar tabarma manzo Allah ya sa ka yayyafa ruwa ka kade ya sa yanka je gida suka dauko taburma suka kawo maka ko menene to kana iya kadewa kai sallah kai ko da yara suna fi zariya kai tunda kai baka sani ba ba ruwanka in kana jin taraddadi sai ka yayyafa ruwa ka kaɗe, ko sallah ya ce ko darduma sai ka yi sallah ka yafinka ba ruwanka to maza Allah ya wuce gaba sallan ma nafila ce su kuma su biyu suna bayan annabi sannan matar gidan kuma tana bayan su zama daya to kaga saboda idan ita kadai ce ba yadda za a yi mace ta yi sahu da ainihin maza sai dai yarinya karama ce za ga wani lokaci sallan juma'a ko sallan abin nan za a zo da yara kanana wannan babu laifi saboda in aka gyale su za su yi ta hayaniya to ko da mace ce yana iya daidaita ta cikin sahu in akwai mata kuma shi kenan kun san waɗansu iyayen su kuma ko da ma sun zo da yara mata za ga yara matan sai suke zama a wajen uwayensu sai su zo wajen iyayensu maza to ba za a kore su a sahu ba eh. amma katuwan budurwa kuna gogayya da ita to sallanka ba za ta karbu ba balle yanzu da munafikai suka yi yawa wannan kenan na'am wa in kana ma'ahuma rajulun idan kuma akwai wani tare da su salla an yaminin imamin su biyansu liman ne da matarsa sai yayanta ya zo ko kuma babban ɗanta ko babban ɗansa suna ya kunga muharami ne eh to sai aka zo za a yi tsalla ya za a yi liman da yayanta ko liman da babban ɗansa sai su zai a jere ita kuma matan tana baya an gane ko in kuma yara kanana ne irin wannan su mata za su yi jerantuwa da su saboda wani yaron ka zo kana sallah tare da ke kai ka sunkuya haka mai yiwa ma kana ta addu'a saboda cefane ya saka gaba kana ta addu'a yana iya sulalewa ya tafi abinsa ba ka sani ba musamman ma ya ga kawai kafansa ya yi tsami ko ya ga abin da zai dauka barinka zai ya kama hanya ya tafi ya kama hanya ya tafi abinsa sai ka bude ido za ka yi kabbara kawai sai ka ga wayan ko da yake duk mutumin da zai zo yana sallah ya rufe idonsa musulunci bai yadda da wannan ba ba rufe ido sai ka ce kirista ba rufe ido ko addu'a za a yi ba rufe ido shi ya sa ma masu hadda suke karantar da cewa in ana yi mutum yana yawan rufe ido to wata ranar a sallah ma rufe ido zai yi kuma kuskure ne gara ka yi kana zazzare ido ko menene ya ko kowane irin kala ne ya shigo maka idon ba zai rikita ka ba amma kana yi kana rufe ido Su akwai matsala saboda ba a sallah na rufe ido na to don haka wa in kana hura rajulun sallah an yaminil imam idan mazajen guda biyu ne to sai su yi sallah a jere liman da mamu walmar mar'atu kalfahuma ita kuma matar tana bayan su wa man salla bi zawjatihi wanda zai salla da matarsa kamat khalfahu sai ta zaya bayan sa wa sabiyu yaro in salla ma rajulin wahidin idan zai salla da mutum ga babban mutum khalfal imami ko zai salla bayan liman to kama khalfahu sai ya tsaya wato in zai salla da wani mutum a bayan liman to sai su tsaya a bayan liman su biyu in kana sabiu ya aqilu idan yaron yana da hankali da ya sabu ba zai tafi ba wa ya da ya yake ma ahu ya bar wanda suke tsaye tare saboda haka idan aka samu ga liman ga wani babban mutum ga wani yaro to liman sai ya wuce gaba shi babban mutum sai ya tsaya da wannan yaron amma da sharaɗin gidan yaron ba zai yi gaba ba to kaga in yayi gaba dole ka je ka jona da liman sai ku jeru tare in bai yi gaba ba wato kana baya idan akwai mata kuma su kuma suna can baya wal imamu ratib tofa limami ratibi in salla wahdahu idan ya salla ki kadan sa kama makamal jama'a to ya tsaya matsayin jama'a in nazo masallacin nan ba kowa nazo nayi salla to duk wanda zai salla waɗansu su kirkiro wani limanci a bayan makaruhi ne tunda masallacin nawa ne ni ne liman don masallacin da yake akwai limami kololuwa don ya zo ya jira mutane ba su zo ba ya sallaki kaɗansa to ba masu yin jami'a masallacin saboda gudun fitina a ƙarƙashin wannan ne aka ce idan liman ratibi ya jagoranci mutane ya salla aka yi sallah waɗansu su zo su sake limanci a masallacin shi ma haramun ne in zai jawo fitina ba zai jawo fitina ba kuma makaruhi ne sai dai su yi baran-baran ko kuma su jarkake lokacin da ake salladin su zo su yi tare da liman ratibi ga masabar malikiya sun ba da liman ratibi matsayi babba sun ba shi matsayi mai girma sai dai waɗansu kuma suna amfani da wannan matsayi hanyar da ba ta dace ba sai ga liman ya zama ratibi shi kenan da ya jinkiri da yawa na'ibi ya wuce to shi kuma sai ya zo sai ya kabbara kusa da na'ibi wai na'ibi ya ja ya ba shi waje to idan an yi raka ɗaya ko biyu na'ibi ya ja ya ba shi waje shi kuma an tsere masa da raka a ɗaya ko biyu to Allah an je karshen sallah ya za a yi kuma shi yana limanci a masallacin bai karantar da mutane ba ya za a yi idan suka bi shi za su ƙara raka a guda ko za su ƙara raka a biyu tun mutumin da ya zo sallah ya ƙara da gangan sallansa ta baci amma inda kuskure ne sai yi sujada ina fata an gani to don haka sassaucin da malamai suka yi sun ce ana kyautar zaton irin haka ba zai kawo fitina ba kun san aka ce ko sallan jami'i ne liman ratibi ga masabar malikiya idan ya zo masallaci ana ta shekaruwa ba wanda ya fito sai ya haɗa magariba da isha yi shike yana iya tafiya sai ya kulle masallaci sai kwarai da gaske sai ya kulle masallaci to amma mu yanzu mun samu ci gaba da wuya a ce liman zai zo liman shi zai kiran sallah a babu ladan ne yawa babu masu hammamatul masjid ne ko da ke eh ok ana iya sam kamar yin eh a kasashen laraba suna yin haka <laughs> to ai kara yanko ne na kauce ne saboda to wato babu ladan ne haka ne to wai masallaci haka ne ko kuma dama ana biyan sa albashi baya sallah din ya samu wani abu zai kira sallah bayan ya kira sallah zai zo kuma ya ja sallah amma inda akwai mutane da yawa mu a kasar nan Allah ta'ala ya taimake mu akwai mutane masu kokari mafiya yawan waɗanda suke kiran sallah za ga mutane ne masu kokari bare da gaske waɗansu ma kokarin su yafi na limamai ko da yake kowa da irin nasa kamar yadda za a samu mutane masu kulawa da masallaci musamman ma a ce wanda ya ritaya a ba da biyu na fada ba to wanda ya ritaya bai dawo masallaci ba ina zai koma lokacin da kake aiki kaci wancan kaci wancan kaci karuma ruma iri daban-daban ayin Allah ya maka tsawon kwana kai ritaya kai ko kasuwanci ne idan ka tsufa kayi ritaya ka dawo masallaci daidai ne don a kasuwancin kanna akwai ha inci mai yiwa da yawa wanda ka yi saboda haka masu ritaya Allah saka muku da alheri amma ku kula mana da masallaci ba ku zo kuna karatun kuna ku kawai ba yayi eh, saboda advantage kenan idan aka samu tsayayyun ladanai to wannan shine liman zai samu karfin gwiwa lokacin sallah yana yi zai kiran sallah to kuma kiran sallan nan sai ga mutane da yawa su kuma sun zo sai dai in akwai babban lalura wallahi a kasan nan akan samu komai tsananin ruwa wani zai fito daga gidansa aka yi zo masallaci ko kun yi kiran sallah ko ba ku yi ba shi yasa ta wani bangare ake sassautawa mutanen kasan nan saboda akwai kokarin ibada ko da babu ilimi sai dai kuma in an tashi tsiya ne kuma Allah kyauta amma dai masu tsiya suna ta tsiyansu amma masu kokari kuma suna nan to don haka kun ga zai wahala a ce liman ratibi shi kaɗansa ya salla a masallaci to amma dai ko da an samu liman ratibi ya zo ya jagoranci mutane sallah sai waɗansu ka zo daga baya to babu laifi su ma sai su yi jami'i babu laifi amma in zai kawo fitina wannan dukkan malamai sun ce ijima an haramun ne saboda ana gudun fitina kaga wannan an toshe kofa ga wanda ba su goyon bayan liman su ce za su rinka yin sallansu daban ba zai yi ba sai dai a haƙura bar ma guda ɗaya kawai saboda gudun fitina wannan kenan na'am sannan kuma malai yace wa yukrahu fi kulli masjidin lahu imamun ratib makaruhi ne da duk masallacin da suke da liman ratibi an tujma fihi salatu A ayi sallar jam'i sau biyu in zai kawo fitina haramun ne eh kuma salatan duk wanda ya salla fala ya ummu fiha ahadan ba fa zai jagoranci wani ba yana sake jaddada mana inda ka yi sallah wannan kai kadai ne ko cikin jama'a kuma ka zo ka jagoranci mutane wata sallan ba za a yi haka ba ga masabar malikiya amma wasu masabobi sun ce babu laifi na'am sai magana rafkanuwa ko da yake zai dan gutsuro mana wani bangare ne amma cikakken bayani yana babin gaba wa idza sahal imamu idan liman yayi rafkanuwa a cikin sallah wa sajada li sahwihi yayi sujada ga wansa kabliya ko badiya falyattabi'uhu man lam yasmahu duk wanda bai wa tare da shi ba dole ya bi shi min man kalfahu inda yayi sallah bayan liman kaji wata kaida liman ya zo ya wa a raka'a ta farko ko ta biyu an yi baka nan zai ka zo ka bi liman mai yiwuwa rabkan da zai yi kabliya ne don yi ta tafi sauki to sai ka zo ka samu rakawoyi guda biyu na ƙarshe aka yi hiya, kawai kafin a yi sallama sai ga liman ya yi sujada to kai ma sai ka yi tun a lokacin ka bishi ya fi sauki kai ma sai ku yi sujada idan ya zo ya yi sallamansa ta ƙarshe sai ka tashi sai ka ci fito sallanka shi kenan magana ta ƙare ba sai ka sake maimaita sujada ba amma idan ba ya ce liman sai ya yi sallama kai ka zaya kana taraddadi ƙarshe sai wata zuciya ta ce kai ma ka yi sallama kawai sai ka buga sallama tun da an ce faliyar tabi'ahu ya bi shi sai ka yi sallama sai ka bi shi kuka yi sujada bayan kun gama sujada liman ya sake sallama kai ma ka sake sallama to ya za ka yi mikewa za ka yi Eh, mutumin da bai sani ba in ya yi haka malamai suka ce to sai ya miƙe ciki ta sallar, wasu suka ce ya sake yin sujada don ya yi kuskure wasu kuma suka ce tun da bai sani ba kenan aje a haka amma dai gaba ya gyara to kagan wani ya maka tambaya irin wannan sai ka ce ba haka yake yi ba in kana bin liman in ya ce to sai ka yi tare da liman in ba ya ce sai ka bari sai bayan ka kammala tunda abin yana tsore a kanka sawa'un rafkan wannan da an yi da kai ne ko ba yi da kai ba ba ban banda taurin kai sun kasan wani sai ce ba zan yi ba ai kafin na zo ne aka yi su ai abin ba ra'ayinka ba ne ba yadda ka ga dama ba ne eh, ba yadda ka ga dama ba ne tun da ka zo ka tsosana da limamin kuma hadisi ya ce kai ma za a baka lada to sai a ce rafkan wanda ta kama liman bai kama ka ba ai ba zai yi ba to wannan shi ne. sai mala ce wala wa ahalu ra'sahu qabla al-imami babu wanda zai daga kansa kafin liman wala yaf'alu illa ba'da fi'li ba fa zai aiki ba sai bayan aikin liman annabi ya riga ya fala ya ce waɗanda suke daga su kafin liman to Allah ta baraka wata ala yana iya kifir su yasa ba daidai bane ba za ka daga kafin liman ba kuma ba za ka je ka yi kafin liman ba shi yasa mala ce wala yaf'alu ba zai aikata komai ba illa ba da fi'lihi sai bayan aikin liman wannan ita ce ka'ida ma ju'ila ilal imamu li yutamma ta fala taktalifu alayhi an sanya muku liman ne don ku koyi da shi. kada ku kuskura ku saba masa inji annabi don haka ko menene sai liman yayi sannan ku yi wa ma siwa zalika sai dai anan mala yayi wani karin bayani sai ce abinda ke koma bayan wannan fa wasiqun yace ko na yi zallake wa yaftatihu ba'dahu zai bude sallah ne a bayansa ko da ke akwai abubuwa guda biyu da suke da muhimmanci mutum ya riga liman aikata sallarsa ba ta yi ba abu na farko abu na farko kabaran harama duk mutumin da ya riga liman kabaran harama to shikenan ya balle ya sallansa hakwarai da gaske ya balle sai ya sallansa shi kadai in kana son ka bi liman sai ka yi sallama sai ka bi shi saboda ka riga kai kafaran harama ka shiga sallah tunda kana da yanci kai sallah kai kadai to kafin ya kafaran harama ka ce Allahu akbar to wani limamin kake bi limamin iska na biyu mutumin da ya riga liman sallama saboda tsaban gaggawa kawai daman yana gaba yana ganin wuyan liman sai ya ga liman yayi haka kawai sai ce assalamu alaikum to sai ka karasa in ka karasa kuma ka je baya ka sake maimaita sallar saboda liman bai fita ba ka fita waye ce ka fita amma in kuskure ne ko akwai wata lalura liman sai ya dauko ta hiya da addu'o'in da aka ambata cikin ashimawi yana ta zubawa kai kuma ka matsu to in kana ma tsawon gaba ta yana za ka fita in mutum a tsawon gaba yake ta yana zai fita eh? <laughs> eh kaga akwai aiki a ce musamman mutum ya mutu da fitsari ko cikinsa ya yi lodi da yawa kashi yana kokarin fitowa eh, kuma ya san nan gaba yana ƙara minti daya za a yi abin kunya akwai matsala to malamai sun ce wannan yana da lalura yana iya sallama idan ya yi sallama sallansa tunanin sai dai abin da ake gudu shine natsuwa saboda kaman wato a rikice zai fita kun san ka'ida duk mutumin da ya samu matsala cikin sallah zai fita ko ba wani abin da ya faru to akwai ka'idan da ake so a fita yadda ake so a fita ya ake so mutum ya yi shine rike hancinsa farai da gaske ko ka samu hankicin maza maza sai ka sa hancinka ko da da ƙarya ne saboda kar mutane su maka mummunan zato haka nasin hadisi ya karanta sai ka toshe hancinka ka fita Ka gan ka fita ka je kai ta tusan ka waya san tusa ya fitar da kai misali kenan ai kaga ba wanda ya zama wannan ne ya fitar da kai balle a zana ce a'a ya zama abin magana so yadda ake yi kenan to don haka anan mala yana cewa wa yaqumu min asnatayn ba'da qiyamih ba zai tashi daga rakawoyi guda biyu ba sai bayan tsayuwar liman sannan kuma mu ba da salamihi ya yi sallama bayan sallamar liman yasa nan an ambata mana buwa guda biyu budewa da rufewa da kuma tsakiya wa masu wa zalika sai dai a koma bayan wannan fawasihun an yaf'alahu ma'ahu ya aikata tare da liman sai dai wa a sanu ka aikata bayan liman ya fi kyau saboda in ka aikata tare da liman sallanka ba ta ba ci ba amma ka baran harama sai ya yayi kai sallama sai yayi yi amma kuka je ruku'u tare kuka dago tare kuka je sujada tare kuka dago tare ka muna na sallanka amma sallanka bata ɓace ba wasu malamai kuma suka ce in abin yayi yawa ka saba wa karantar mu karantarwar manzon Allah sallanka ta ɓace in ba haka annabi ya ce yi ba in dai haka ne to ka yi sallan ka dai mana babu amfanin bin liman na'am wa kullu sahawin duk rabkan wanda aka ambata sahahul mamumu mai koyi da liman yayi fal imamu ya hamiluhu anhu liman yana dauke masa kunga kuma garabasa saboda haka sai ka zo ka bar wata sunna kana bin liman to liman ya dauke maka ba za ka yi sujadan kabliya ba ko ba adiya ba illa raka'atan aw sajadatan sai dai idan raka'a guda ce ko sujada aw takbiratul ihram ko kabbaran harama aw salama ko sallama aw itiqad niyyatil farida ko kuma kudurta niyyan farilla a cikin sallah na yafi karfin limamin ka ko na makka ne kuwa warai da gaskiya domin idan sujada ce sai ka kawo ta idan raka'a ce ruku'u ne sai ka kawo idan niyya ce sai ka yi ribas ka koma tun farko in sallama ce sai ka yi ta abin da yake farilla ita ta fi karfin sujadan qabliya ko ba'diya za mu samu karin bayani a gaba wa idza sallama al-imamu idan liman yayi sallama fala yathbut ba'da kalame shi ko ba zai zauna bayan sallaman sa ba to ina masu suka suke cin gaba da addu'a da abin da liman yi sallama sai ga mutum ba zai sallama ba irin wannan ka bari idan kana sallan nafila kai kadai ka yi liman yana sallama ko baka gama tahiya ba sallama za ka yi balle zai yi wahala a ce liman ya yi sallama ba gama tahiya ba sai dai idan masallacin da yake limamin wato wato wagun ne eh, <laughs> ina jin wagun ita jin mutum nan ku wale yan fari saboda haka liman yana sallama kai ma kai sallama ya juya amma ki limamin da zai juya illa an ya kuna fi mahallihi fa zalika wafe. sai dai ilan liman yana wajen sa shi yasa mafiya yawa limamai wurin yana da fadi idan mutum ya sallah sai ya juya sai kalli jama'a abinda yake so kenan amma ma mu ya sallah a wajen zai zauna ya ci gaba da askar dinsa sannan kuma sai ta ke nafilansa kuma in zai nafila ma ana son ya canza waje sai ya koma wani waje daban sai ya nafila kazalika wasu sai babu jami'un fesfalati salati duk abubuwan da suka rage bai ambata mana ba to a wannan babu zai ambata shi sa kima zai dauki kwana da kwanaki ana karatu a cikinsa. nan ya kamata mu dakata abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh